Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin mu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Sheikh Abdul Fatai Sani Attijani ya fito ya yi zazzafan karatu akan malaman da suke suka fito suna zagin sa wasu kuma ta kai gama suna kafirta shi akan maganar ganin da ya fito ya faɗa na cewa salatul fatihi ya fi salatul ibrahimiya falala. Inda wannan magana da sheik abulfatai sani attijani a kwanan nan ta ya matsa hazo inda malaman izala an samu malaman izala da yawa da suka fito suka kalubalance shi akan haka yan sheik abulfatai sani attijani ya fito ya bayyana wa duniya cewa shi fa ba shi ya faɗa ba ba shi ya nuna cewa salatul fati ta fi salatul ibrahimiya ba inda ya tabbatar da duniya cewa manya-manyan malaman izala ma shehunnin izala sun tabbatar da haka kuma bayan su ma manya-manyan malaman addinin musulunci magabata wanda duniyar musulunci ta yadda da su tana karɓar ilimi a hannunsu duk sun tabbatar da cewa salatul ibrahimiyya ba shi ne mafificin salati da ya fi kowane salati falala ba insha Allahu a yanzu haka ku kasance da mu a wannan tasha ta zumuncin mu TV mai albarka don jin wannan cikakken karatu da Sheikh Abul Fatai Sani Attijani yi inda Sheikh Abul Fatai Sani Attijani duk ya kalubalanci duk malaman da suka fito na izala suke kalubalantarsa akan haka inda Sheikh Abul Fatai Sani Attijani ya nuna cewa karatunsu ne bai kai wajen ba ba sa karatu ne amma yanzu ga karatu nan daga Sheikh Abul Fatai Sani Attijani akan haka a yi sauraro da kallo lafiya gumi ya fito gumi ya fito da kansa ya yi bayani kowa yana da kaset ɗin an sani gumi ya ce me ya ce siyasa ta fi sallah a gurinsu ku da ba kuke maganan salatul ibrahimiya da ta fito daga bakin manzan Allah ta ya a ce wani salati ya fita to jamil mun ji to shi kuma malamin ka gumi da ya fito ya ce siyasa ta fi sallah shi kuma daga ina ya samu. sallah kuma ku ji ta ku ji matsayin sallah alqur'ani cikin suratul bakara Allah ya ce wa aqimus bismillahir rahmanir rahim wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir a cikin suratul baqara Allah ya kara cewa ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was sala innallaha ma'as sabirin a cikin suratul bakara Allah ya kara cewa hafizu ala salati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin a cikin suratul bakara Allah ya kara cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata a cikin suratul nisa'i Allah tabaraka ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara kawowa cikin suratul nisa'i yace fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara kawo mana cikin suratul ma'ida ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila al a cikin suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala yace wa naqimus salata wattaquhu wa huwa wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun a cikin suratul arafi Allah tabaraka wa ta'ala yace ce mana qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin Allah tabaraka ta'ala cikin suratul tauba yace fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata a cikin suratul hud Allah yace wa aqimis salata tarafai nahari wa zulfan min al wa min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyiati dhalika dhikra lidh-dhakirin cikin suratul isra'i Allah tabaraka ta'ala yace qul Allah wa rahman ayyamma tad'u falau lasma'ul husni wa la tajhar bi salatika a cikin surar da Allah suratu ta ah, Allah tabaraka ta'ala ya ce mana innani ana Allah la ilaha illa ana fa wa aqimis salata li dhikri a cikin suratul hajj Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun a cikin suratu lankabuti Allah ya ce mana utulu ma uhiya ilaika kitabi wa qimis sala a cikin suratul kuman Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun a cikin suratul juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay ga ayoyi nan sun fi abin da suka fi ku yi sallah sallah sallah sama da 60 da wani abu a cikin alqur'ani gumiyan murja ido ya kalla ya ce siyasa ta fi sallah ba taɓa samun wani mai dangalallen wando ko gemu cikakken gemu da ya fito mai raddi ba ina 'yan kamfanin gemu din ina 'yan kamfanin dangala wando trading company ina kuke duka Allah ya ce sallah gumi ya ce siyasa tafi babu siyasa tan ko siyasa tun ko siyasa tin a Qur'ani wannan duka ba komai bane ga ayoyi birjik wannan kaɗan ne muka karanta ko ka ce siyasa tafi sallah sai salati wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan fa qur'ani qat'iyyu thubuti ne qat'iyyu dilala wannan ayoyin wanda kawai ga su ma'anan su a fili yake ku yi sallah kuka yi inkari kuka ce siyasa tafi sai wanda ya ɗauko salatin da ake kambama annabi ake jinjina annabi ake mutunta annabi saboda ana yaban manzo Allah sai kuke kaiwa salatin hari ba kwa son ku ji ana yaban annabi to bayan wannan yan uwa wannan nukuda ta farko abubuwa ne guda goma sha biyu gashi muka jera muku a nukuda farko ku gane ba ku san da suwa kuke faɗa ba wannan wasan yaran ya ce salatul fati ta fi salatul ibrahimiya na faɗa kuma wallahi ta fi har gurin Allah har gurin manzan Allah wallahi kuma za ka ga mu yanzu nukuda na ɗaya cikin nukudodi goma nukuda na biyu yan uwa abin da muke so a gane shin salatul fatihi ba salatin annabu ba ne salatin shehu tijjani ne in nazo cewa nake allahumma salli ala shehu tijjani ko cewa nake allahumma salli ala sayyidina muhammadin to daga nan zaka gane in ba fa shehu tijjani nake kira a salatin ba duk wani bakin munafikin ba wahabiye da ya kuma fitowa ya ce salatul fati ba salatin annabi bane ya zama arni arne mubasharatan saboda me Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugulika waye Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadin kake izgili kake cewa ba shi bane ka sani ga sunansa ka ji an kira kai inkari to ka fita a musulunci wallahi wal abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un da Allah da ayoyinsa da manzo Allah za ku dinga wasa ka ji an kira sunan annabi amma ka juya wa manzo Allah baya kowaye in akwai wanda ya taba jin munci Allahumma salli ala shehu tijjani ka kawo gurin wannan abu na ɗaya kenan wannan abu na ɗaya kenan a cikin wannan nukudan abu na biyu wato yan uwa a fahimta kwata-kwata mun saba ne ma da wahabiya a juzur din fahimtar mu a juzur din wannan mas'ala saboda itikadin mu kowa ya ji in an ce salatul fatihi yadda muka yadda cewan salatul ibrahimiyya zai iya yiwa ta zo daga annabi haka muke da itikadin salatul fati ba wai shehu tijjani bane ya faɗa yadda suke faɗa shehu tijjani ya zo da salatin wani la salatul fati salatin annabi ne annabi ne ya ba shehu tijjani ya ce ka karanta ga jawairul ma'ani ina jawairul ma'ani yake ne yan na bashi na ga yana cikin mota manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yace Shehu Tijjani Shehu Tijjani ya faɗa yace summa amarani sallallahu alaihi wasallam birruju'i ilaiha annabi ya umarce ni in koma karanta salatul fati iyaka ka ce kawai baka yadda ba a ina shehu tijjani ya ga annabi to wannan kuma jahili ne kai ba yanda zamu yi da kai amma itikadin musulmai malaman musulunci mas'alan ganin manzo Allah ba mas'alan tijjaniya bane mas'ala ne da shekara ɗaruruwa kafin zuwan bayyanan maulan mushu tijjani radiyallahu ta'ala anhu malamai suka tattauna ana ganin annabi malamai sun yadda ana ganin manzon Allah ya kazatan shehu tijjani ya ga annabi annabi kuma ya ce mai ya rike salatul fati kamar yadda za mu ƙara kawa a nan ba shehu tijjani ba ka ji ga malamai da za mu karanta maka malaman hadisi su ma sun ga annabi ya ba su salati sai mu ga ta tsiya kuma mu ga ta tsiya sai mu ga ta tsiya in tijjani ka raina sai mu ji in za ka raina waɗannan malaman su ma sai ka raina su mu ji ya kamata jama'a su fahimci wannan da haka maulan mu jani mu muna da itikadin ya ga annabi annabi ya bashi salati to me yasa muke girmama salatun fati abin da yasa muke girmama salatun fati saboda ta zo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya ce wa shugaban mu shau tijjani ya rike ya dinga yi mai da bata zo daga bakin manzon Allah ba me me me me abin nan dinta don haka girman da muke bata saboda annabi ne ya ce a yi daga garka zo kana wani maganan dawarani allafuwar dawaran a salatin da ta zo daga bakin annabi ita wacce kake ca salatin ibrahimiyan a gaban ka annabi ya faɗa imani kawai kai ka yadda cewa abin da aka dasa maka aka ce maka wannan haka ne ka yadda ka karba haka to ni ma yanda na yadda na karbi ibrahimiya na yadda kuma da hanyoyin da karbo haka kuma maulan mushu tijjani ma na yadda da wannan hanya ana ganin manzon Allah kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace me man ra'ani fil manami fa sayarani ya yakasa manzo Allah yace wanda ya ganna a mafarki zai ganna a fadake a fadake a layira in juwa ƙarya kake yi in jiwa a a kowa zai ga annabi kuma ganin manzan Allah ganin wanda ya rasu a ganshi a duniya ba bakon abu bane in kana musu mu kawo maka ibnu taymiya ya faɗa wane ya mutu an ganshi wane ya mutu an ganshi shi ibnu taymiyan bai hakaito muku cewan yana karbo masaloli daga annabi ba a cikin mafarki sannan shi ibnu taymiyan shi ma wasu suna karbo masaloli daga gare shi a cikin mafarki duk wannan ba ku yi inkari ba wanda kuke inkari shehu tijjani ya ce ya ga annabi ya gani sai yaya don haka ita ce kadiyar ya kamata jama'a su sani salatul fati ita ce salatin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bakinsa alaihi salatu wassalamu mai tsarki ya ce shau tijani wannan ma mas'alar da kuke gani in za ku yi musu ba a ganin wanda ya rasu ba ga annabi ba ku matsa ni in fito muku da ibnu taymiya in take wuyansa sai yayi ihu ya ba ku ansa ku matsa in kun isa yanda kuka matsa kan wannan mas'alar wannan abu na ɗaya ke wannan abu na biyu kenan a cikin wannan sannan ya kamata mutane su sani yanda salatul ibrahimiyya ake muke da itikadin ta zo daga annabi haka muke da itikadin salatul fatima daga annabi ta zo wannan ko shakka babu wallahi ko shakka babu mas'ala ce wadda za mu zo mun sha yin karatu a kai amma a ƙara matsawa yanda aka matsa kan wannan mu ciko muku abin da hankalinku sai ya tashi a cikin littattafan ibnu taymiya wannan kenan to bayan wannan kadiya yan uwa mu tafi kadiya ta uku a gurguje shin shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu ne a cikin musulunci ya kadaita da cewan salatinsa radiyallahu ta'ala anhu shin shi kadai ne ya kadaita a cikin cewan wata salati ta fi salatin ibrahim ya cewan salatin nan ita ce mafi mafificiyar salati wannan abin da shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu yi shi kadai ne a cikin musulunci yake da wannan itikadin ko shin akwai wasu malamai wanda kafin wato zuwan shehu tijjani su ma suna da itikadi sun kuma san salatul ibrahimiyya din amma suka ce salati a wajensu ga salatin da ya fi kowace salati to idan mai karatu yana bi na ku zo ku ji eh, ga ibnu hajar bari mu leƙa cikin fathul bari sharhin sayyul bukhari ibn hajar din da ya fi ka sanin bukharin ya fi ka sanin hadisan ya fi ka sanin wannan ruwayoyin da ka faɗa din bari ka ji yanda ya kalto maganganun malamai waɗanda malaman suka faɗa ƙarara muna da salati salatin mun nan ba salatul ibrahimiyya bane kuma ita ce mafificiyar salati ballantana ka fara kai hari wa shau tijjani ki dahumi da kiki zo ka ji don haka ga abin da shau tijjani ga abin da ibu na jarar yake faɗa a juzi'i na sha ɗaya shafi na ɗari da sittin da bakwai ƙultu in ji ibu na jarar ya ce na ce wasu dilla bi sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi alkaifiya ba a da su alihim an habi an afdal kaifiya ta salati alaihi yace wasu malamai sun kafa hujja da cewan tun da manzan Allah ya koyar wa sahabbansa kaifiyan yadda ake yi masa salati bayan sun tambaye shi to wannan salatin da manzan Allah ya koyar shine mafificin salati li'annahu la yakhtaru li nafsihi illa al-ashraf wal afdal saboda manzan Allah ba zai zaba wa kanshi ba sai abin da yake madaukaki mafi daraja sai yace wa yatarattabu ala dhalika law halafa an yusalli alaihi afdalas salati fa tariqul birri an ya'ti bi dhalika haka za su wabahun nawawi yace to abinda zamu gane nan da mutum zai zo yi rantsiya rantsuwa ya ce ya rantse zai yi wa manzan Allah salatin da tafi kowace to fa birri hanyar da zai barrarar da kansa daga wannan rantsuwan an ya ce zalika ya zo da wannan salatin haka za su wabahun nawawi haka al'imamun nawawi ya daidaita al'amarin firrauda cikin rauda nasa raudatul dalibin ba da zikir hikayatin rafi'i an ibrahim al-marruzi bayan ya kawo hikayan al rafi'i daga ibrahim al-marruzi annahu kala ya ce ya barru iza kala zakara zakarahu zakiruna wa kullama saha an zikirihil gafiluna shi abin nan a al'imam ibrahim al maruzi ya ce idan mutum ya ce zai yi wa manzan Allah salati da salatin da tafi kowace salati ya ce to abin da zai bararar da shi daga rantsuwansa salatin da tafi kowanne shine ya yi salatin nan na al’imam shafi'i wanda ya kawo ta a farkon littafinsa al'um na cewan kullama zakarahu zakiruna wasa ha an hilgafi luna ya ce wannan salatin ita ce salatin da tafi kowanne yace zakara hadhihi al-kayfiyya ƙultu ibnu hajar sai yace wa hiya fi khutbatir risala lakin bi lafazi gafala badala saha yace ta zo a cikin hutuba na risala na al-imam shafi'i sai dai wajen saha din nan ba saha bane gafala ne a gurin wa qala al-azru'i ibrahim al-madhkur kasiran naqalimin min ta'liqat qadi husayn wa ma'a dhalika fal qadi qala fi tariq bar yace shi ibrahim din nan da ake magana wanda ya nakalto magana al-imam shafi'i din nan yace yana yawan cirato maganan sa ne daga wajen wato al-qadi husayn tare da haka shi al-qadi husayn din shi ma yace idan kana so kace zaka yi salati salatin da tafi kowace salati salatin da tafi kowace salati salatin da tafi kowace salati ibrahimiya za ka yi kowace bari mu ji abin da ya ce ya ce ya ƙulu mutum zai ce ne Allahumma salli ala Muhammadin kama huwa ahaluhu wa mustahiqquhu wa mustahiqquhu wa kadhalika naqalahu al-bagawi mutum in yana son yayi salatin da tafi kowace ya ce Allahumma salli ala Muhammadin kama huwa ahaluhu wa mustahiqquhu ka ji malamai abin da suke faɗa ba shi tijjani bane kawai in ji ibn hajar yace ce wa kaza na qalahul bagawi haka Al'imamul bagawi shi ma ya cirato wannan maganan fita Alikihi a wajen ta'aliqin sa yace salatin da ya fi kowane salati shine ka ce Allahumma salli ala Muhammadin kama huwa aluhu wa mustahiquhu sannan qultu ibn hajar sai yace walau jama'a baina hada mutum zai hada tsakanin waɗannan riwayoyin faƙala ma fil hadisi ya faɗi salatin da ya zo cikin hadisi wa adafa ilaihi asarar shafi'i sannan ya jingina ya ƙara a cikin salatin nan na ibrahimiya kenan salatin al'imamu shafi'i wa ma ƙala wulƙadi da abin da al'imamu wulƙadi Hussein ya faɗa ya ce lakana ashmal wa ya tamilu an yi ƙala yi umadu ila jami'i ya amadu ila jami'i tamalat alaihi riwayati sabita fa yasta amilu min hazikiran ya hasulu bihil bar ya ce ibnu hajar ya ce abinda mutum zai yi idan yana son ya samu cikakkiyar salati sai ka ɗauko salatin Ibrahimiyya ka ɗauko salatin al'imamu shafi'i ka ɗauko salatin alƙadi Hussain ka dunkule su guri ɗaya in ka karanta su shine ka samu abdalus salati salatin da ya fi kowanne ashe ibnu hajar shi ma me yake kallo ibnu hajar baya kallon cewan salati a wajen sa da sauran wajen malamai cewa shine salatul ibrahimiya ta fi dukkan kowanne tafi kaza kaza kaza mu ci gaba da jin ibnu hajar sai yace idan mutum zai yi amfani ya tattaro dukkan ruwayoyin ya fitar da salatinsa wanda zai fitar da girmama manzon Allah a ciki ibnu hajar ya ce wannan abin shi ya fi mai dan ya bararar da rantsuwansa wa zakara shaykhuna ibnu hajar ya ce to shehin mu ya faɗa shine wa majaduddin shirazi majaluddin shirazi inji ibnu hajar yace ya faɗa fi juz'in lahu a wani juz'in sa fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam cikin falalan yin salati wa manzon Allah an ba'dul ulama ya karbo daga wajen wasu malamai annahu qala yace afdalul kayfiyati mafificin kayfiyar salati salatin da tafi kowace an ya kula shine mutum yace Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika annabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama adad khalq khalqika wa rida nafsika wa zinata arshik wa midada kalimatik yace wannan salatin ita ce salatin da tafi kowanne to ina salatul ibrahimiyan kawai gaba ɗaya saboda ku daƙiƙai ne kun ɗauka cewa kawai wannan mas'ala shehu tijjani ne fara faɗa ba kwa karatu a faɗa haka ba kwa karatu kuma ku zo saboda rashin kunya ku dinga gaya mutane mu littafi muke so a buɗe mana wannan babban rigan babanka na buɗe ba littafi ba ka je ka duba babu ka ƙaryata ni to bayan wannan yan uwa ibnu hajar sai ya kara cewa wa an akar na hauhu an karɓo daga wani malami shi ma ya faɗi irin wannan salatin cewa ita ce tafi kowane salati kala sai ya ce ya ƙara da adadu shafa'i wal wutri wa adadu kalimatika tama wa lam yusammi qailaha sai yace ya ƙara wani malami ya faɗa ya ce salatin da tafi kowanne ana son a ƙara da adadu shafa'i wal wutri wa adadu kalimatika tama. amma bai ambaci wanda ya faɗi wannan salatin ba sai ibnu hajar sai ya faɗi wani ra'ayi sai yace wallazi yurshidu ilaihi dalil abinda dalili yake shiryar da mu annal birra idan kana son ka warware rantsuwanka ya hasulu ma fi hadisi abi huraira rantsuwanka za ta inganta ne ta hanyar hadisin abu huraira wanda wannan hadisin abu huraira din in ka karanta shi shine salatin da ya fi kowane salati li qauli sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yuktala bil mikyalil aufa wanda zai yake so a cika mai wato ma'auninsa da kyakkyawan cuku yana so hakan ya faranta mai rai ya ce idza salla alaina in zai mana salati falyaqul ya ce allahumma salli ala muhammadin nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa zurriyyatihi wa ali baitihi kama sallaita ala ibrahim alhadis wallahu alam anan maganar ibnu hajar ta kare ibnu hajar ya kawo gashi har ya hadisin abu huraira to kuma abun mamaki ka koma cikin da iful jami albani ya da'afanta wannan hadisin na ibnu hajar da na Abu Huraira kaga shi Ibn Hajar wani salati ne a gurinsa tafi kamala tafi cika wannan salatin in kana so kai ita ce afdalul kaifiyati hadisin Abu Huraira a gurin Albani kuma riwaya ce da ifiya kuma bata daga cikin salawat na salatul ibrahimiyya to yayi kenan wahabiya yayi kenan kun ga kun fada cikin ruwa jahilai to idan mun dawo mu bar Ibn Hajar mu tafi gurin almajirin Ibn Hajar shine al-Imam Sakhawi mu tafi cikin littafinsa mai suna alƙaulul badiya fi salati alal habibi shafi al'imamu sakawi idan ka ɗauki wannan littafin daga shafi na 140 ka gangaro har zuwa na 143 bari ku ji ra'ayoyin malamai da ya kawo malamai kowa da salatinsa da yake ganin ya fi masa to ya za ka yi sun ajiye ibrahimiyan su ma za ka kafirta su ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa ya ce wa nawo ma taqaddama an abi muhammad bin mushtahir fi abdalil hamdi was salati an samu daga abu muhammad ibn mushtahir shin wani salati ne fi kowanne wani godiya wa Allah ne fi kowanne sai ya ce gashi Allahumma lakal hamdu kama anta ahluhu wa salli ala muhammadin kama anta ahluhu Waf Albina ma anta ahluhu fa innaka ahlut taqwa wa ahlul magfira yace wannan salatin ita ce tafi kowace salati zo shi ma ka kafirta shi yadda kake kafirta shi tijjanin ka isa zo kafirta shi yadda kake kafirta shehu tijjani ya ƙara ya ce albarizi shi ma ya ce indi a guri na annal birra in kana son ka kubutar da rantsuwanka lokacin da kace zaka yi wa annabi salati da salatin da yafi kowanne to rantsuwanka za ta kubuta ne idan mutum ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin afdala salawatika adada ma'lumatika fa innahu ablagu fa yakunu afdala ya ce mutum in yayi wannan salatin to shine yayi salatin da yafi kowanne balaga yayi salatin da yafi kowanne falala malamai ne suka kawo zo su ma ka kafirta su irin yadda kake kafirta shehu tijjani almujaddidul lugawi cikin littafinsa mai suna as-salatun nabawiyya shi ma ya kawo kamar yadda al-imamu sakawi ya kawo daga wasu malamai yace lau halafa insanun da mutum zai rantse an yi salli afdalas salati yana so ya yi salatin da tafi kowace alan nabiyyi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu ga abin da zai ce in afdalas salati salatin da tafi kowace ya kulu zai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala kulli nabiyyin wa malakin adada shafa'i wal wutri wa adada kalimati rabbina tammatil mubaraka yace wannan salatin ita ce tafi kowace salati akwai wanda ya taba zuwa ya kafirta su akwai wanda ya isa maga dalla ka sa tsawon gemun ka kara tsawon gemun ka zo ka kafurta su in ka isa to bayan wannan yan uwa mu bar ma wannan yace ga wani gashi gashi gashi bari ku ji hatta ra'ayin ibnu hajar sai da al-imamu sakawi ya kawo anan yace wa an ba'dihim wasu malamai sun ce idan mutum zai yi salatin da tafi kowace shine yace Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika sallallahu alaihi wasallam abdika wa nabiyyika wa rasulika annabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa sallim adada khalqika wa a nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika yace wannan salatin tafi kowace salati shi malamai ne suke faɗa kultu al'imamu sakawi ya ce sai na ce wa mala ilaiha shaihuna shehin mu ma ya karkata waye shehin al'imamu sakawi domin as sakawi din biyu ne akwai as sakawi malamin alqur'anin nan in ka ji ya ce shaykhuna yana nufin al Shaɗibi. sannan akwai as sakawi wannan malamin hadisi shamsuddini kenan shi kuma in ka ji ya ce shaykhuna yana nufin ibnu hajarin al-asqalani to ibn hajar al-asqalani al-imamu sakawi yace wa mala ila ya shekuna ibn hajar shi ma ya karkata wannan salatin tafi dukkan salatai ba kuma salatul ibrahimiyan bane zo ka kafurta su ibn hajar zo ka kafurta su baƙaƙen munafikai maƙiya manzan Allah baƙaƙen munafikai maƙiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan yace yace fi ma balagani anhu haisu kala yace ya labari ya riske mu Ibn hajar ya ce hiya Ya ce wannan salatin ita ce tafi cika tafi balaga wa in kana kaifi jaha ta gairi haka ma sai ati kariban tare da cewa Ibn hajar ya raja da wata kaifiyan ba wannan ba Ya ce to gashi yace wa qara'atu bi khaddihi fi fatawa na karanta da rubutun hannun Ibn hajar liƙaulin nawawi lokacin da al-imam an-nawawi yace fi ikhtiyarihi hudu at-tashahhud ittijahu qala yace wa qala ta mutaakhirin wasu daga cikin malaman da suka zo daga baya sun ce ya ƙulu sa in zai yi salatin da tafi kowace ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim adada khalqika wa rida a nafsika wa zinata arshika wa da kalimatika wa huwa ma'akuzun min alhadisi sayi fi tasbihi to gashi nan dai yanda ya ta kawowa bari ku ga abinda gurin da ya kawo a gashi ga, ga dalilin da nake so wato in karanta wa 'yan uwa ya ya ɗauko batun al'imamu shafi'i din nan yanda yake cewa al'imam a fifuddin yafi'i ya ce yan bagi an yi jima'a bainal kaifiyati mutum in yana son ya yi salatin da tafi kowace ya haɗo salatan nan gaba ɗaya da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na sal Al'imamu shafi'i da na sauran su alƙadi Hussein sai ya ce bayan ya yi wannan sai ya ce wa hakal kamalu damiri fiddiyat al'imam kamalu damiri ya ba mu labari cikin littafinsa fiddiyat cikin diyamin min sharhil minhaj ya ce an sheikh abi abdullah ibn nu'man sheikh abi abdullah ibn nu'man annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi shi sheikh abi abdullah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarkinsa mi'ata marra har so ɗari yana kallon manzo Allah wa qala lahu fil akhira a mafarkinsa na ƙarshe da yayi wa da yayi da annabi sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ayyu salati alayka afdalu annabi wani salati ne yafi falala salatin da duk za a yi maka wanne ne yafi falala ku zo ku karyata malamai bari ku ji ba salatul ibrahimiya ne. faqala sai ya ce annabi sai ya ce kul in kana son ka yi salatin da ta fi kowace falala ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi mala'ata qalbahu min jalalika wa ainahu min jamalika fa asbaha farihan masruran muayyidan wannan salatin manzon Allah ya bashi ba salatul ibrahimiya ba ya ce ya rasulullahi wace salati ne tafi kowace manzo Allah ya ce ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi malata qalbahu min jalalika Allah kai salati wa shugabanmu wa annabi wanda ka cika zuciyarsa da jalalaka wa ainahu min jamalika ka cika idan annabi da jamalarka da annabi ya bashi wannan salatin fa asbaha farihan masururan ya wayi gari yana cikin farin ciki yana cikin jin daɗi mu'ayyidan yana abin karfafawa mansuran to ina munafikan biyawan? munafikan Allah ta'ala makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, kuna ku wai wabi mai kafarta iyayen annabi ka zo kana ne yanzu fi sabilillah rasuli kalman da ta fito daga bakin annabi fara yadda iyayensa yan aljanna ne kai da kake ganin bai da albarka fara yadda yana da albarka kafin ka fara maganan salatin sa dan ai fi salatin shi ya koya maka sallallahu alaihi wasallam fara yadda manzo Allah yana da albarka tukunna fara yadda iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ne fara yadda manzo Allah shi fi kowa tukunna <laughs> kafin ka zo kana maganar salati ku tsaya kuna ta munafurci kuna shige ko fice to wani duk wannan maganar da aka yi mai zai ce bai ishe shi ba to bari mu ji ga Allama Albani ga Allama Albani bari mu ji shi me yace Albanin shi ma ya haka ito cikin littafinsa akwai salati malamai sun yi magana cewa salatin da ya fi kowanne gashi a duba gashi silsi a sifatu salatihi sifan sallan albani eh, yawa gashi sifatu salatihi wannan littafin wanda ya kira shi da suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha to a cikin wannan littafin me irin nawa ya tafi shafi na 174 ga abin da albani ya faɗa akan salatin in ka raina waɗancan malaman zo ka bigiyancin albani in ka isa ya ce wa ƙadi zakarar shafi'iyya malaman shafi'iyya sun ambata anna rajulan da za a samu wani mutum lau halafa da zai rantse la yusalliyanna ala nabi sallallahu alaihi wa sallam afdalas salati ya rantse ya ce yau din nan zan yi wa manzon Allah salatin da tafi kowace salati ya ce suka ce fadariqul birri hanyar da zai tabbatar da rantsuwan sannan ya kubutar da rantsuwan sannan an yi salliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi wannan salatin wani salati salatul ibrahimiyya albani ce a'a yace ce allahumma salli ala muhammadin kullama zakarahu zakirun wa saha an zikrihi ghafiluna wancan riwayar da al-imam ibnu hajar ya kawo sai yace wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace was-sawabu alladhi yanbaghi al-jazmu bihi daidai din da ya kamata a ɗoro a kansa an yi ƙala mutum ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim zuwa ƙarshen hadishi shi al-Imam Nawawi ba shafi'e ne amma baya tare da wannan ra'ayin Shafi'awan sai bayan ya faɗa haka bari guji albani sai ya ce wa qad ta'aqqabahu jama'atun min muta'akhirina wasu daga cikin malamai da suka zo daga baya sun yi ta'aqibi wa al-imam nawawi dan me zai ce wannan salatin bata fi kowanne ba bi annahu laysa fil kayfiyatayn al-madhkuratayn cewan duk salatan nan guda biyu salatul ibrahimiyya da salatin al-imam shafi'i duk cikin kaifiyoyin babu ma ya dillu ala subutil afdaliyyati fihima babu abin da yake gwada cewa wani ya fi wani babu abin da yake gwada salatul ibrahimiya ta fi salatin shafi'iyya ko salatin shafi'iyya ta fi salatin ibrahimiya in jiwa in ji albani fito ka ta shi shiga ta shi sai ya ce min haisul naƙali ta hanyar cirowa sai ya ce wa amma min haisul ma'ana amma in an duba ma'ana ma ma'anan abin nan din ma'anan hadisin in an duba salatul Ibrahimiyya aka duba ma'ananta bayan an duba ma'ananta salatin shafi'awa aka zo aka duba ma'ananta sai ya ce fal afdaliyatu zahiratun fil ula fifiko ya fi bayyana akan salatin shafi'awa ba akan salatin ibrahimiya ba wannan albani ne ya kawo wannan albani ne kawo amma saboda kawai mutanen ku sun sha kunu kawai kowa ya yanke kafan wandonsa ba kwa karatu jahilan wofi kawai sai ku zo kuna ta damun mutane ana muku magana salatul fati ta tafi sai ka yi yaya ba batun salati zaka yi ba tukunna ka fara yadda ma manzo Allah ya fi kowa tukunna kai tataccen makiyin annabi ba salafi to bayan wannan mun ji wannan albani cikin sifa sa to mu tafi kadiyya ta hudu yanzu mun tsallake qadiyya ta uku saboda kadiyoyin da yawa cewansu abin da suke yi manzon Allah ya faɗa abu da bakinsa annabi ya faɗi abu da bakinsa wallahi bakin annabi ya fi kowane baki albarka gaskiya ne wallahi gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam ina mai baki ina mai baki mai albarka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar manzon Allah ta fi kowa sai dai in tabihu ga karatu za a biya maka ba duk abin da annabi ya gaya wa kansa bane ba duk abin da annabi ya gaya wa kansa bane kai ma zaka dauka ka gaya masa akwai abin da annabi zai sufanta kansa da shi kai in ka sufanta annabi da wannan abin sunanka kafiri da haka jama'a ku ji da kyau ba duk kalmar da ta fito daga bakin annabi ya gaya wa kansa bane saboda sunan ka dangala wando zaka jawo kalman ka yaba wa annabi zaka zama arni ba kowace kalma bace kuma ba da abin da Allah ya gaya wa annabi bane ma zaka iya dauka ka gaya wa annabi ya kamata a fahimci wannan ba duk abin da Allah ya gaya wa annabi bane zaka iya gaya wa annabi ba duk abin da kalmar da ta fito daga bakin annabi a kansa bane zaka iya gaya wa annabi ballanta na harka zo ka ce salatul ibrahimiyya ta fito daga bakin annabi to ai ba duk abin da annabi ya gaya wa kansa bane ake yi dashi in kayi musu ka ce ƙarya ne zo mu shiga cikin Alkur'ani. da ni da kai dashi Allah tabaraka wata'ala ya ce wa wajadaka dhallan fa hada wa wajadaka ilan fa ya same ka kana batacce ya shiryar da kai zo ka ce annabi batacce kaga da kai da wandanka da ka in za ku wuni a musulunci in ka isa zo ka kira annabi batacce kaga da kai da wandanka da ka in za ku yi sakan daya a musulunci duk sai kun fita wa waje da ka ailan fagana ya same ka ailan matalauci fagana ya wadata ka fito ka ce annabi matalauci Allah ne kuma ya kira shi da haka ba duk kalmar da ta zo bane ake yabawa annabi dabbobi kusan waye annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in sharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna al-khasir an yi maka wahayi an yi wa annaba wanda suka zo ka wahayi da za ka yi shirka da aikinka zai rubuje da za ka kasance cikin asararru da annaba ake yi a tunaninka za ka iya ɗaukan kalman asara dama ka gaya wa annabi da shi ake yi dabban basalafi fito don allah ya gaya wa annabi ka gaya wa annabi haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa wala in ittaba'ta ahwa'ahum da zaka bi son zuciyansu min ba'di ma ja'aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi innaka izan lamina zalimin a lokacin zaka kasance cikin azzalumai oh zaka iya fitowa saboda Allah ya ga annaba ka kai ma ka ce innaka izan lamina zalimin dan salafiya marasa tunani bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan cikin suratu Yusuf Allah ya ce na hannu na kusu alaika ahsanal qasasi annabi mu muke kissanta maka mafi kyan laburbura bima auhaina ilaika da abin da muka yi maka wahayi hadha alqur'ana na wannan alqur'ani wa in kunta min qablihi la alghafilina da kafin zuwansa kana cikin algafilina me algafilina fasaran da Hausa rafkanannu zaka zo saboda Allah ya gaya annaba ka gaya mai haka ba salafi da ka iya gaya wa annabi haka ba duk abin da ya fito daga baki annabi ne sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi karara a cikin alqur'ani ya ayyuha nabiyyu taqilla ya kai wannan babban annabi ka ji tsoron Allah amma ga wani da ya kalli annabi ya ce wa annabi ittaqilla a lokaci ɗaya ya zama arni saboda me kar ka ɗauka abin da Allah ya gaya wa annabi zaka gaya wa annabi kasha ko abin da annabi ya gaya wa kansa zaka gaya masa kasha ba a fahimtar annabi da haka ba a fahimta annabi da haka gashi Allah ne ya gaya wa manzo Allah ya ce ittaqillah ka ji tsoro Allah wani da ya gaya wa annabi ittaqillah kuma ya zama arni Allah ne ya ce wa manzo Allah ma dalla sahibukum wa ma gawa kalman sahibu aboki Allah ne ya kira annabi amma ga sayyiduna Khalid bin Walid da wani ya ce wa annabi sahibu ya dauki takobi ya sara kanshi saboda ba a gaya wa annabi ba kowace kalma ne dan ka ji Allah ya faɗa annabi zaka faɗa ba ba kowace kalma ne in ka ji annabi ya faɗa wa kansa zaka gaya masa ba sallallahu alaihi wasallam sannan ga hadisi wanda muttafaqun alaihi manzo Allah ya ce la tufaddiluni ala adin min al-anbiya'i kar ku fifita ni akan ɗaya daga cikin annabawa manzo Allah ya kar ku fifita ni akan ɗaya daga cikin annabawa dalilin wannan hadisin ba yahude ne suke jayayya da musulmi shi ba yahudan ya annabi musa ya manzo Allah shi musulmi yace annabi muhammad yafi annabi musa da ba yahudan ya ci gaba da cewa annabi musa ya fi annabi sai musulmin ya gaura mai mari sai ya kawo ƙara gurin annabi annabi sai ya ce la tufaddiluni da kalman umarni ai hani la tufaddiluni kar ku fifita ni ala ahadin min al-anbiya'i akan wani ɗaya daga cikin annabawa yanzu kana nufin tunda annabi ya ce kar ka fifita shi akan annabawa kana nufin annabi bai fi annabawa ba ba salafe jaki da kake cewa annabi bakinsa mai albarka duk da ya fito haka ne bakinsa mai albarka sallallahu alaihi wasallam amma kana nufin zaka gaya wa annabi cewa bai fi dukkan annabawa ba manzo Allah ya ce la tufadiluni ala yunus ibn matta kar ku fifita na akan yunus dan matta kai baka yadda yanzu annabi ya fi yunus dan matta ba kenan saboda annabi ya ce kar ka fifita shi to sai salatul ibrahimiya ne saboda ka raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zo kana cewa annabi ya ce ayi mai salati saboda wannan salatin saboda baka son a jinginawa annabi lafuza na girmamawa a cikin salatin kiyayyaka ga annabi ka fake a bayan ciwon wai ta fito daga bakin annabi bakin munafiki me yasa wannan da suka fito daga bakin annabi baka faɗa sannan manzo Allah yake faɗa a cikin hadisi yace annabi numra'atin takulul qadida bi makka ni dan wata mace ce mai cin kanzo a makka zaka zo ka gaya wa annabi annabi dan mace ne mai cin kanzo a uzu billahi haka zaka gaya wa annabi annabi dan wata mace mai cin kanzo haka zaka gaya wa annabi saboda ya faɗa wa kansa haka ashe idan an gane wannan me yi karatu anan idan manzo Allah ya zo to dama yanzu kai ba salafi jira kake annabi da zai koya wa sahabbansa salati sai ya fito sai ya ce musu ku ce Allah kai salati wa shugabanmu jagoranmu wanda ya fi kowa daraja ya fi kowa ɗaukaka ya fi kowa girma shine annabi Muhammadun mu jagoranmu haka kake so annabi ya sifanta kansa a gaban sahabbansa to ina tawadu ina tawadu'un manzan Allah ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai ce Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wala ali ibrahim in ya faɗa girmamawan ba annabi bane zai ce maka ka girmama shi kai ne zaka yi amfani da tunaninka da hankalinka ka girmama annabi dabba sai annabi ya ce ka girmama shi zaka girmama shi to bayan wannan yan uwa mu tafi nukuda ta biyar a gurguje muƙaranan salatul fatihi da salatul ibrahimiyya wacce ce tafi mu yi muƙarana wallahi tallahi min haithul ma'ana ma'anan salatul fatihi ta fi cika tammi akan salatul ibrahimiya ta fi cika wannan mubasharatan saboda gashi na farko Allahumma ya Allah salli kai salati ala sayyidina wa shugabanmu al-fatih lima ughliqa mai bude abin da yake kulle sallallahu alaihi wasallam zukatan al'umma a kulle suke da kafirci manzo Allah ya bude su wal khatimi lima sabaka annabawa duk sun zo annabi da ya zo shine na ƙarshe ya cika su sallallahu alaihi wasallam nasiril haqqi bil haqqi annabi mai taimakon gaskiya da gaskiya ne wal hadi annabi mai shiryarwa ne ila siratikal mustaqimi zuwa hanyar Allah madaidaiciya hatta qadrihi Allah kai salatin gwargwadon girman annabi to zo ka gaya mana girman annabi wancan salatin kuma Allahumma salli ala Muhammad Allah kai salati annabi Muhammadu wa ala ali Muhammad da iyalansa kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati akan annabi Ibrahim daƙiƙi ne kai kai ka san ma'anan salatul fati ya fi cika da nuna girma annabi kamar kuma yadda sahabban annabi su suka koyar da mu yanzu zamu karanta hadisin Abdullah bin Mas'udin yace in kun zo za ku yi wa annabi salati ku yi mai salati da salati ku zaɓi kalmomi mafiya cika kalmomin salatul fati cikansu sun fi cika akan kalmomin salatul ibrahimiya saboda me idan ka ɗauki salatul ibrahimiya abu ne a fili na ga albanin ya kawo ra'ayin su ibnu hajar su ibnu al-qayyim su ibnu taymiya anan amma magana ɗaya ce in ka go annabi ya fi annabi ibrahim iyalan annabi sun fi iyalan annabi ibrahim to an ce Allah ka yi salati kamar yadda ka yi wa annabi ibrahim salati wanda kuma annabi ibrahim shine mushabbahu bihi a mushabbahu bihi kuma an sani an ce sifa ta fi cika a jikin mushabbahu ma'ana fa annabi ibrahim ya fa annabi muhammadu kenan tawadu'u manzan Allah ya koya wa sahabbansa sallallahu alaihi wasallam tawadu manzo Allah ya koya masa sai yasa ko salatul ibrahimiyan zaka yi in ka zo ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ka sa kalman sayyidina a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ya ga salati karara ga ma'ananta kuna kun sani amma saboda kiyayya wa annabi ba kwa san a kamba ma annabi ba kwa san a ɗaukaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yanda salatul ibrahimiya ta zo daga manzan Allah haka salatul fati ta zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi musu ka ce ba haka bane mu ce ga wasu malamai sun tabbatar baka isa kuma ka gafarta su ba malaman musulunci wannan kenan to bayan mun yi wannan yan uwa nukuda ta shida a gurguje kun san me dalilin da yasa wahabiyya suke kin salatul fati duk wanda bai sani ba gashi duk wanda bai san me yasa wahabiyya suke kin salatul fati ba to wallahi ga dalili dalili ne guda biyu ba na uku in ka ji ba wahabiyya yana maka magana akan salatul fati yana kinta wallahi dalilai ne guda biyu ba na uku dalilin farko shine wasu daga cikin lafuzan salatul fatihi an same su ne daga salatin sayyidina ali alaihi salatu wassalam to kuma kun san alakan wahabiya da sayyidina ali ibnu taymiya kun san yadda ya koya musu kiyayyen sayyidina ali rashin ganin girman sayyidina ali da dan kwafe darajar sayyidina ali da nuna sayyidina ali ba komai bane a tsakanin sahabban annabi ibnu taymiya yana rubuce a littafinsa to don haka tun da salatul fatihi kaman kalman al-fatihi lima ughliqa nasiril haqqi bil haqqi wal khatimi lima sabaqa ah, mulil haqqi bil haqqi nasiril haqqi bil haqqi an same ta cikin lafuzan sayyidina ali to ai su ba su son sayyidina ali Don haka sai yasa suke kin salatul fatihi wannan shine dalili na farko wannan shine dalili na farko dalilin da yasa suke kin salatul fati kenan wallahi ka rantse ka kuma rantsewa wannan ne dalilin kiyayyansu dalili na biyu da salatul fati ta kunsa na kirari wa annabi na kambama darajan annabi ɗaukaka darajan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ba su shiri zuciyarsu ta so annabi ba ba su shirye su yadda da girman annabi ba su ji ana kambama annabi ana ɗaukaka annabi ana faɗan darajarsa salatul fati kuma me take yi tana faɗan daraja annabi na farko in ka yi muƙararta da salatul ibrahimiya ita salatul fati ta ce allahumma salli allah ka yi salati salatul ibrahimiya ta ce allahumma salli allah ka yi salati salatul fati sai ta ce sayyidina shugabanmu salatul ibrahimiya kuma sai ta ce ala Muhammad kawai sunan annabi ta kira gaya don haka shi ba wabi da ya yadda annabi shugabansa ne gwanda ya dinga cewa salli ala Muhammad ya dinga kiran annabi gaya don haka tun da salatul fati ta kunshi darajar annabi kambama annabi girmama manzo Allah sai zama na baya santa wannan shine dalili dalili biyu ne ba na uku wallahi in ka gaba wabiye duk daga jijiyan wuyar da za su yi maka ƙarya suke yi dalilin kenan ba sa san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatul fati kuma tana girmama annabi na biyu ba sa san sayyidina ali to kuma ai salatul fati an samu wani ba'alin lafazanta daga sayyidina ali to wannan shine dalilin kunji kunji dalili kenan nukuda ta takwas a gurguje idan sahabbai da tabi'ai sun yanzu yan uwa mu ɗauka yanda wahabiya suke faɗa salatin da ta zo daga bakin annabi ta fi kowace daraja ita ya kamata mu dinga yi ita ya kamata kaza to zo ka gaya wa sahabbai da tabi'ai na farko dai sahabbai da tabi'ai ba su da wannan fahimta dan da sahabban annabi da tabi'ai da suka zo bayan sahabbai almajiran sahabbai suna da fahimtar cewan salatul ibrahimiyyan nan bai kamata a yi wani salati ba dan tafi kowace to da sahabbai ba su yi wa manzon Allah salati ba da tabi'ai ba su kirkiri salatin su sun yi wa annabi ba da sahabbai ba su kirkiri salatin su sun yi wa manzon Allah ba ga dalili ga salatan da sahabbai suka yi suka bar salatul ibrahimiyan in suna da itikadi irin yadda kake da shi me yasa suka kirkiri nasu salatin me yasa suka kirkiri nasu ga kitabu shifa ya warware mana komai da komai ga shi. na alkali iyal ga abin da yake faɗa a me irin nawa shafi na ɗari hudu da shida ya fara kawo hadisin abu hurairan nan da ibnu ajarin al-asqalani ya ce wannan riwayan nan ta abu huraira ita ce mafi darajar salati tare da cewan albani kuma ya da'afanta hadisin cikin ah, da'iful jami'i nashi ga abin da yake faɗa ya ce an abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga abu huraira daga manzan Allah man sarrahu an yuktala bil al aufa duk wanda yake son ya ji daɗi ayi masa awu da awu mafi cikan an je lahira idza salla alaina idan yayi mana salati alal baiti mu alal baiti fali ya ce Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi Allah kai salati wa wannan annabi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa zurriyyatihi wa ali baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kun ji salatin da tafi kowanne salatin sa salatin da tafi kowace a wajen Ibn Hajar kuma daga wajen Abu Huraira kaga bata daga cikin bakwai din nan da Albani ya jero su cikin sifatu salatin nabi kuma aka ce ita ce salatin da tafi kowanne muna na nawa daya to mu tafi wajen salatin sayyidina Ali salatin sayyidina ali gashi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yayi salati ba kuma salatul ibrahimiyyan ba kuma salatin santa ba kowace shine wa an salamatal kindi kana ali yuallimuna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yana koyar da mu salati wa manzan Allah kaga sayyidina ali yana koyarwa in zai koyar da salati da ake yi wa manzo Allah sai dina Ali salati ya kamata ya koyar ya koyar da salatin da a itikadin wahabiyawa ta fi kowace ita ce salatul ibrahimiya to salatin da sayyidina Ali yake koya wa almajiransa ba Ibrahimiyya ba gata ita ce Allahumma dahiyal madhuwati wa bari al masmukati ij'al shara'ifa salawatika wa nawami barakatika wa ra'afata tahannunika ala muhammadin abdika wa rasulika al fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaka wal mu'lini al haqqa bil haqqi wad damigi li jayshatil abatil kama hamala gashi salatin da sayyidina ali yake koyarwa har zuwa karshen ta doguwan salati ne ta cikin ta aka ciro kuma ibnu kasir ya kawo ta karkashin fadin Allah inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi kuma ya jaye gom shi ma albani gashi ya kawo ta cikin sifatu salatin Nabi nabiyya alfati lima ugulika ya ja yayi shiru al-imamul qali iyal ya kawo ta cikin ashifa ya ja yayi gata salatin sayyidina ali kun ga sayyidina ali ya koyar da salati sannan an ƙara samu daga sayyidina ali din ya ƙara yin salati an samu daga sayyidina abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu shi ma da ya tashi zai yi salati sai ya ce allahumma ij'al sala, salawatika wa barakatika wa rahmatika ala sayyidil mursalina wa imamil muttaqina wa khatimin nabiyyina muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa rasulir rahmati allahumma ba'ashu maqaman mahmudan yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhiruna allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid gata sayyidina abdullahi bin mas'ud shi ma ga salatin da yi daidai take da salatan da kuke salatin ibrahimiyan ba daidai bane za ku kafirta sahabban annabi bismillah bismillah salafiya dama ba farau ba an sha kafirta muna da wanda ya ce ka ɗauki minti biyar ka zazzagi sayyidina ali dan ka gwada wa shi'a basu da imani ka ɗauki minti biyar ka zazzage sayyidina ali bismillah kun saba dama sannan tabi'ai fa daga cikin tabi'ai ga al-imam hasanul basari ga abin da yake cewa man arada ay yashraba bil ka'sil awfa min haudil Mustapha, albani ya kawo ta cikin sifatu salatin nabi yace wanda yake son ya sha da cikakken kofi daga tafkin alkausara na annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yaqul yace kaga in kana son ka sha daga tafkin manzon Allah ka ce bari mu ji salatul ibrahimiya zai kawo sai ya ce ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi wa asharihi wa ansarihi wa ashiya'ihi wa muhibbihi wa ummatihi alaina ma'ahum ajma'ina ya arhamar rahimin salatin hasanul basari ba ibrahimiya ya kawo ba kuma ya ce in kana son ka sha daga cikakken tafki na alkausara na annabi ga salatin da za ka yi sannan ga sayyidina abdullahi bin mas'udin ga abin da yake cewa annahu kana Kulu." sayyidina abdullahi bin mas'udin ya kasance yana cewa idza sallaitum ala nabi idan za ku yi salati wa manzon Allah fa ahsinu salata alaihi ku kyautata salatin wa annabi to kaga da yana da fahimtar cewa salatul ibrahimiya ne da me zai ce sai ya ce kawai ku yi salatul ibrahimiya shi kuma abin da ya faɗa sai ya ce fa ahsinu ku kyautata salatun ku fa innakum la tadruna la'alla zalika yu'radu alaihi ba ku sani ba in kun kyautata salati za a bijirar wa annabi za a nuna annabi salatin ku wa yace ya ce ku ce ga salatin da ya kawo ya ce ku kyautata salatin da tafi kowanne kyau gurin ibnu mas'udin ita ce me allahumma ij'al salawatika wa rahmatika wa, wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qa'idil khairi wa rasulir rahmati allahumma ba'asu maqaman mahmudan yaghbituhu yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhiruna allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid ga salatin da ya kawo Ibn mas'udin din ya kawo yace kuma ita ce salati mafi kyau ko ku ta gata ba kuma ta ibrahimiyya ba yayi kenan to wanda ya sai kafarta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maga gudun ruwan sa maga karfin dan galawandansa to bayan mun yi wannan a nukuda ta takwas mu tafi nukuda a nukuda ta bakwai mu tafi nukuda ta takwas a gurguje gashi bari mu sa duniya ya ƙaryata ‘ya'yan ibnu taymiya ƴaƴan ɗan abdul wahabi kun dame mu da cewan salatin da ta fito ta fi kowanne salatul ibrahimiyya ta yi kaza ta yi kaza labas labas ba matsala to muna da tambaya guda biyu kacal duk bawabiyan da ya ansa yana da gwaggwaban kyauta tambaya guda biyu wallahi ka ansa kana da gwaggwaban kyauta tambayar ita ce me sa malaman ku duk cikin littattafan su mafi yawancin littattafai tun daga kan ibnu taymiya ka dauka zuwa ƙasa ka yo ƙasa ka dauki littattafan su a cikin littattafan su kashi tara ba da salatul ibrahimiyya suke budewa ba wahabiyawa idan da gaske idan da gaske kun yadda kuma yadda kuke faɗa ɗin ba munafurci ba ne a baki mai sa littattafan malaman ku kaf ba sa buɗewa da salatul ibrahimiyya wani zai ce a ah, mu ba mu yadda ba hutar da kanka iktidau siratul mustaqim na ibnu taymiya gata bari mu ga ya buɗe da salatul ibrahimiyya gata ga abin da ya bude ya ce alhamdulillahi alladhi akmala lana akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dina wa amarana an nastahdiyahu siratahu al-mustaqim siratal ladina an'ama alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin al-yahud wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bid-din al-qayyim wal millati al-hanifa waj'alahu ala shari'atin min al-amr amara bittiba'iha wa amarahu bi an ya kula hadihi sabili adu'u ila Allah ala basira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima shi ibnu taymiya in ya yadda da salatul ibrahimiyan me ya hana shi ya bude a salatul ibrahimiyan littafin sa iktida salat ka dauki littattafan su kai ta budewa ku gani da wani salati suke budewa munafikan wofi kun ji wannan to bari ku ga wani zai ce gashi ga na almajirin sa igafatul lahfan na ibn al-qayyim ko shi ma bari mu gani da salatul ibrahimiya ya bude gashi shi ma da ya tashi a can da ya fara alhamdulillahi alladhi zahara li awliyaihi bi nu'uti jalalihi wa anara qulubahum bi mushahadati sifati kamalihi wa ta'arrafa ilaihim bima asda'i bima asda'u ilaihim min in'amihi wa ifdalihi har zuwa karshe da yazo nan wajen yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ya gama bayanansa sai ya zo nan babu salati a farkon littafin sai wannan dan jan da kuke gani gashi sallallahu alaihi wasallam inda gaske ne me yasa shi ma din ibn al-qayyim din tambayar da muke muku da wani dalili ne ya hana shi ya bude da salatul ibrahimiya madauki gonan su mai taki al-qudud dirriya almajirin ibnu taymiya na biyu ibn abdul hadi wanda ta'aliqin gashi al'uqudu ya fi manaqib shaykh al-islam ahmad ibn taymiya na al-imam hafiz ibn abi Abdullahi muhammad bin amr bin abdul al makdasi al-maqdisi wa lay ta'liqat ash-shaykh muhammad nan kaga akwai mutum biyu akwai ibn Abdulhadi akwai hamid al to bari mu gani su ma dukkansu da suka tashi salatin ibrahimiya suka yi a littafin ko wani salati suka yi ga mai talikin farko da ya dauko sai ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 gashi mu tafi na hamidul faki shi ma da ya zo ya gama wa man yudil fa walan tajil waliyan murshida sai ya ce wassalatu wassalamu ala ashrafi rusulillahi wa khatimi anbiya'ihi alladhi ba'asahu Allahu rahmatan lil alamin idan sun yadda su yi salatul ibrahimiyya me yasa ba su yi ba suna da itikadin cewa salatin su yafi musu salatul ibrahimiyya to wani zai ce a a kaza mu kaza abinda muke nufi kaza to bari mu sa na murya bari mu sa na murya e bari mu na murya za mu gani a ga wasu malaman su na farko bari mu ji wannan malamin du Allah yan uwa ayi hakuri assalamu ala as'ad wa nabiyina muhammadin wa ala ga jafar rabbil alamin wa salatu wa salamu ala wa نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته بسنته إلى من بالبعث السلام عليكم to muna tambaya salatul ibrahimiya ta fi kowanne har rantsewa kuna turo mana bidiyonsa ni na rantse annabi bai san salatul fati ba ni kuma na rantse annabi ya santa to me sa shi din a ran ibrahimiya bai bude da ita a karatunsa ba kun ji mutum na ɗaya to yan uwa ga mutum na biyu bayan mun ji wannan takfiru <clears throat> wa auzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yan al'umma manzana sallallahu alaihi wasallam baban mu malam Abdul ko to muna tambaya me yasa ba a yi Ibrahimiyya ba me yasa ba yi Ibrahimiyya ba dan Allah in dai da gaske ne ana cewa ta bi kuma duk waɗannan masu hayaniyar ku bi su ɗaya bayan ɗaya na bi na albani dariya shi kama ban taɓa na samu karatun sana dan na sun fi guda goma ban ji yanda ya salati wa annabi ba ban ji yanda ya salati wa annabi ba ashhadu an la ilaha anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba kawai yake cewa ba salati ba salati haka yake yi to kun ji wannan yan uwa to bari mu ƙara duba wani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 duka mana bin ku yi wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin duka nabina muhammad illa ala zalimin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تو دالا منا تنبيه in dai da gaske ne yadda kuke faɗa ya ga salatin annabi a baruwar salatin annabi a tafi wani me yasa ga littattafan malaman ku ba su kawo salatin annabin da kuke magana ba me yasa ga darussan malaman ku ba su kawo salatin annabin ba tambaya kawai muke yi tambaya muke yi ba wani ba wani wayo da za ku yi wa mutane salafiya ba wani wayo me yasa me yasa to bayan mun yi wannan ko to mu dawo nukuda ta tara a gurguje bayan mun yi nukuda ta tara nukudar da suke a farautan hankalin wawaye da ita shine salatul fati ta ya za a yi a ce salatul fati wahayi ne an ce wahayi ne aka yi wa muhammadul bakari bayan annabi kuma ba a yin wahayi an rufe wahayi kwata-kwata to zo mu karanta ibn taymiya bari ibn taymiya ya baka ansa zo mu karanta ibn taymiya bari ya baka ansa ga ibn taymiya cikin majmu'u fatawa nashi juz'i na 11 shafi na ɗari uku da sha uku bari mu tambayi ibnu taimiyya shin ana iya yi wa wani mutum wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karama zai iya yiwuwa kamar yadda aka yi wa shehu Muhammadu bakari wahayin salatul Fati? haka zai iya yiwuwa ibnu taimiyya mu ƙara tambayin ibnu taimiyya shin zai iya yiwuwa mutum ya ga abin da ba kowa yake ganin sa ba misali yadda shehu tijjani ya ga annabi a babin karama haka yana iya yiwuwa babin kashafi to bari ibn taymiya ya ba mu amsa amma mujmalan a dunkule daga cikin amsan kuma ka ciro komai da komai gashi sai ya ce fama kane min dal khawariq min babil ilm abin da yake cikin abin da ya saba wa hankali yana daga cikin babin ilmi fataratan wani lokaci bi ai ya sama al'abdu ma la ya sama uhu gairuhu bawa zai iya jin abin da wani bawa ba zai iya ji ba kaman ka ji ana maka magana daga sama ko daga ƙasa ko daga wani waje milla makanin za ka iya ji kana zaune da mutane amma ba kowa yake ji ba kai kaɗai yake ji ibnu taymiya ya ce wannan babin karama ne yana faruwa kuma ilimi ne Wa taratan wani lokaci bi an yara ma la yarahu ghairuhu wani zai iya ganin abin da wani dan uwansa baya gani ya kazatan a farke wa manaman ko a bacci saboda me zaka iya ganin manzan Allah a faɗake ko a bacci shine khawariqul adad din wataratan wani lokaci bi ayya alama ma la ya alamu gairuhu bawa ya san abin da waninsa bai sani ba wahayan ta hanyar yin wahayi Allahu akbar wa ilhaman ta ko ta hanyar yin ilhama gashi ibn taymiya ne ya faɗa au inzal ilmin daruri au firasa sadiqa wa yusamma duk waɗannan abubuwan ana kiran su kashafan kashafi wa mushahadat da mushahada wa mukashafat da mukashafa wa mukadabat da mukadaba fassama in an ce as-sama'u abinda mutum yake ji wani sa baya ji mukadabat shi ake kira da mukadabat wa ru'ya in an ce ar-ru'ya abinda ake nufi da ita mushahadat ana nufin mushahadat wal ilmu shi kuma ilmi mukashafa shine mukashafa gashi ibn taymiya ne ya faɗa to sai mu ga ta tsiya kuma yanzu an yi wa yin sa'adul fati ibn taymiya ya ce bi an ya alama ma la ya alamu ba wa zai iya sanin wani abin da sa bai sani ba wahayan ta hanyar wayi ka rushe muka rushe ibn taymiya to alhamdulillah yan uwa zazzafan karatu kenan Haka saurara daga bakin a sheik abulfatai sani attijani da ya fito nuna duniya cewa yan malaman izala da suke ca a kansa akan ya ce salatul fati ta fi salatul ibrahimiya falala to fa ba shi ya karzo man ba ba fa shi ya fa nuna haka ba asali ma manya-manyan jigajigan shekunnin izala su ma sun tafi akan cewa salatul Ibrahimiyya. ba shi ne salatin da ya fi kowanne falala ba sun kawo kamar yacce muka je ca shek abul fatih sani ya kawo hujjoji sannan kuma an ji yacce Sheikh fita Fatih Sani Attijani ya kawo manya-manyan jigajigan malaman addinin musulunci da dama da ya zayyano wa'anda su ma sun tafi akan cewa lallai Salatul ibrahimiya ba shi ne mafificin salati da ya fi falala ba inda kungiyarca shek fatih sani attijani ya kawo salatan da malaman jigajigan malaman musulunci suka tabbatar da cewa su ne suka fi falala ba salatul ibrahimiya ba saboda haka shi abul fatih sani tijjani ya nuna cewa dan shi ma ya ce salatul fati ita ta fi salatul ibrahimiya falala bai kamata a yi ca a kansa ba duk malaman da suka fito suka yi masa ca sahawar ta kai gama wasu suna kafirta shi to ya jahilai ne sun jahilci karatun ne karatun su bai kai haka ba da sun sani da ba za su faɗi haka ba wannan shine ne karatun da Sheikh Abdul Fatih Sani ya yi sakamakon ciya da aka yi masa a kan wannan furci da yi na cewa Salatul Ibrahimiya Salatul Fati ta fi Salatul Ibrahimiya. Wannan shi ne. a ci da kasancewa da mu a wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV mai albarka don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don warwa da al'umma kai akan addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.